Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin bakwai ga watan Maris daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm A sauran sassan ƙasar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Jamila. Na'am. Ka ki fara bayani yau ina ga ya kamata mu sanar da masu mu cewa wannan shiri na yau dai ba na yara ba ne. Shiri ne na manya manyan ma masu arme ko kuma waɗanda suke shirin yin arme nan kusa. Saboda haka da farin warko dai muna roƙon gafarar ku dole ne a hito balo-balo a irin wannan bayani. Gaskiya. A yi mana uzuri a fahimce mu kuma a ga ƙoƙarin da muke na neman kawo gyara ga zaman arme. Gaskiya sosai. Yawwa. To masu sauraron yau da gobe shirin matasa yau ma muna kan zamantakewar aure. da yadda zaman aure ke lalacewa tsakanin mata da miji da abubuwan da ke lalata zaman da kuma neman hanyoyin kawo gyara da ceton aure daga mutuwa ta hanyar ƙarfafa fahimtar juna da buɗe kafar sadarwa tsakanin ma'aurata. Me yasa duk da ƙoƙarin da ake yi na buɗe ƙofar tattaunawa tsakanin miji da mata kamar abin ya ci tura? Wasu mazan suna ganin kamar. mace in aka ce ita mace ce to kawai ba sa bambanta hankalin mace da na yaro yawancin mazan hausawa mu in kika duba irin matsalolin da ake samu da su kenan bata isa ya gaya mata a'a ga abin da nake ciki wurin aiki ba bata isa ba kawai ita tana nan ne kamar hular shi ya kamata fa duk abin da za ka yi in tana da haƙƙi ta sani ya kamata a sanar da ita kuma a yi shawara da ita ko ma menene zauren matasa na tahe da wannan muhawara a ƙarƙashin jagorancin madina dauda To kun san cewa rashin bama ma'aurata ilimin jima'i na buɗe kwarto ƙoha? Kun ko san cewa ture maganar ba da wannan ilimi mai mahimmanci ga ma'aurata gehe guda kuskure ne babba? Idan mutum fa zai yi jima'i da matarsa, to fa sai ya shirya ya aika mata da 'yan saƙo kwana biyu ko uku ko hudu ko sati ɗaya kafin ranar da yake so ya jima'i da ita. ku yi taka tsantsan gurin faranta wa matanku da daɗaɗa musu da gamsar da su wurin jima'i domin fatin da aka fara rayuwar duniya ake yin kwarto kuskure ne namiji ya tafi yin jima'i da matarsa gaba gadi kamar yadda zai shiga kanti ya je ya siyo madara ko sukari ko recharge card kuskure ne turkashi Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo mu ku ji bayanai masu ilmantarwa a cikin wannan shirin yau da gobe, shirin matasa. A cikin mukan da ya kamata a koya ma masu niyyar yin armi, wani ilimi ne kuke gani mahi mahimmanci ga zamantakewar ma'aurata? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Da farko dai ya kamata a koya musu ilimin mu'amala. A ƙarƙashin shi akwai yadda ake tausasa harshe wajen hurici walau da mai gida ko da makwabta. Akwai yadda ake kula da tsaftar gida da kuma yara. Akwai yadda ake kula da tarbiyyar yara da sauransu. Sa'annan a dawo kan daraja arme da kuma daraja shi mijin. Saboda rashin sanin daraja arman da kuma shi mijin shi yake haihuwar da yawan matsaloli. sai kuma ɓoye sirrin ma'aurata wanda yanzu mata ba sa iya ɓoye sirrin mazajensu ko kaɗan haka nan mazan ma uwa uba haƙuri da juna saƙo daga ruƙayya adamu in jidda. tana da gaske amma ina da ɗan gyara ba ja ba da za mu samu lokaci to Allah ya mu samu yawwa abu na farko shine banda yaudara a tsakanin ma'aurata sannan kuma su sani cewa aure fa ibada ne sai haƙuri da jurewa juna sako daga amina sa'idu bauchi Ni kan a gani na ilimin da ya kamata a koya ma mutanen da ke shirin arme shine ilimin zama da mutane da ma ilimin zamantakewa, musamman ilimin nan dai da ba a magana sa kasashen Hausa. Wato dai zamantakewa iyali, ya kamata a tattauna a cire kunya, domin arme ibada ne, domin mutanen da suka yi kunya wato magabata sukan ilimantar da 'ya'yansu wannan ilimin. Sako daga Ahmadu Manaja Bauchi, anguwar Karohin Madaki. Yau da gobe, kamata ya yi ma'aurata a ba su ilimin family life and sex education sako daga sani dino udubo abu na farko shine ma'aurata su san hakkokin junansu da ya rataya a wuyansu na biyu su yi haƙuri da juna tabbas in aka samu haka ba za a dinga samun matsalolin da za su raba armi ba duk da dai rabuwa zuwa take yi sako daga ada'u mai haza ai a zamantakewar aure abu ɗaya muke bukata shine haƙuri sabida in ka ce ilimi yanzu ana da ilimi fiye da da in ka ce wayewa ita ma an fi da kai wallahi hatta ilimin jima'i yanzu an fi da kawai sako daga nasiru nasiru ya kamata su koyi haƙuri da juna zamantakewa da juna da kuma tausayin juna sannan kuma kowanne ya fahimci halin ɗan uwansa sako daga tijjani ke aliyu babu ilimin da ya dace a sanar da masu niyyar aure sai tsoron Allah da kuma rikon amana domin kuwa shi zai ba su damar zama cikin kwanciyar hankali da wadata sako daga sani dahiru ni dai a ra'ayina a koyar da ma'aurata ilimin zamantakewa shi yahi dacewa domin da yawan ma'aurata ba su san wannan ilimi na zamantakewa ba shi yasa zaka ga an yi arme yan kwanaki kalilan ka ji matsaloli na ta bujurowa Don haka ina mai kira ga iyaye idan za su armar da ɗiyansu su tabbatar sun ba su cikakken ilimin yadda ake zama armi, amma ba kamar irin ilimin nan da zaka ga wasu tsohi na yi ma'amari hudu ba ba. Namiji ba ɗan goyo ba ne, don haka karki sake mar huska har ya kai ga raina ki, sannan idan kin kalato ki kawo gida a fara sai miki akuya ko tunkiya. sannan ina kira ga gwamnati musamman na jihohi da ta samar da cibiyoyin horas da ma'aurata hakkokin arme da yanayin zamantakewa da juna aƙalla a kowace karamar hukuma hakan zai taimaka wajen samun ingantacciyar rayuwar ma'aurata da kuma samun zuriya ta gari da ci gaban al'umma sako daga kwamarar zakari wai adamu kwantagore shugaban kungiyar a taimaki al'umma club jihar naija yau da gobe gaskiya yau kun kawo mana maudu'i mai amfani sabida haka Gaskiya ni na fi son a karantar da su akan ilimin zamantakewa da kuma ilimin haƙuri da juna, sai kuma yadda suke tattalin junansu. Saƙo daga Dauda Sha'aibu luti Jihar Bauchi. Ƙaunar juna da kuma taimakon mabukata ko da ma wane ne, saƙo daga Hosea Gwaza. Hakika akwai ilimi masu yawa da ya kamata a koya wa maza da mata masu niyyar yin aure, wanda idan na ce zan lissafo su, to hakika lokaci ba zai bani dama ba. Fata na dai Allah ya sa mu kasance masu haƙuri da junanmu a zamantakewar aurenmu amin. Sako daga Malama Sa'ade, matar Ciroma mai turare domjiya jihar da magaram Nijar. Abin da ya hi dacewa kowa ya san hakkokin da ya rataya a kawunansu. Sako daga Abbas Lawan KZ. Tsafta, haƙuri da kuma tausaya wa juna. Sako daga Muhammad Hamisu Babangida. Yanzu kuma ga zauren matasa akan kurakurai da dama da ke faruwa tsakanin ma'aurata waɗanda ke hana jin daɗin aure, wani sa'ilin har su sa mutuwar aure. Masu tattaunawa su ne Husaina Muhammad da Zainab Ahmed Maska da Fati Isa. Sannan ni Madina Dauda da zan jari gamar hirar nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To yanzu zan fara da um, Fatima Isa. me kike ganin yake kawo rashin tattaunawa tsakanin mata da miji misali su zauna su tattauna larura ko batutuwa ko al'amuran da suka damu rayuwarsu a gaskiya ban ga wani dalili da zai hana mata da miji su tattauna a tsakaninsu ba dalili kuwa shine ita mata fa idan an aure ta ta zama matarka halak malak dole ne komai na rayuwarka a ce ka raba da ita saboda yanzu idan an ce an yi aure abu ne fa guda biyu ya zama guda ɗaya dole ne ɗaya a cikin rayuwa ya zama na ya sanar da dan uwan shi abin da yake ciki tunda zama ba zai yiwu ba a ce kuna ɓoye-ɓoye a tsakanin junanku wannan ma kun kawo matsalar da za ta kashe muku aure ne amma da zaran an samu fahimta a tsakaninku abin da yake damun ka kai shawara da matarka abin da yake damun matarka ta yi shawara da kai to a nan za a samu zaman lafiya amma muddin fa namiji ya ce ba zai yi shawara da matarsa ba ko kuma ita bata isa ba a dan tana mace ai ta ragagge ne ba haka ba ne to ya kawo matsala cikin gidansa to menene mafita a nan wurin to mafita dai ni a gani na shine ya kamata fa duk abin da za ka yi in tana da haƙƙi ta sani ya kamata a sanar da ita kuma a yi shawara da ita ko ma menene da daɗi ba daɗi gara ta sani ya fi daɗi to ya kika gani eh, a zainab Wata a gani na ni dai abin da ke kawo da ke kawo rashin fahimta ko rashin tattaunawa tsakanin mata da miji shine na ɗaya wayansu daga cikin mazajen da musamman mazajen hausawa suna da wannan babban matsala ak suka auri mace da believe cewa ta riga ta zama tasu ba ta da yanda za ta yi ba ta iya rayuwa ba ba su ba ta iya komai ba ta iya tafiyar da komai na rayuwanta ba sai da su alhalin shi yana yanda ya dauke ta a haka inna kuma bai dauke ta a bakin komai ba ita ba komai bace ba kawai tana nan ne dai ta dafa mishi abinci ta haifa mishi yara shi a haka ya dauke ta bata isa ba ta da wani yanci na bashi shawara bata isa ma ta san zai fita ko eh, ina za shi yawancin mazan Hausawa mu in kika duba irin matsalolin da ake samu da su kenan bata isa ya gaya mata a'a ga abin da nake ciki wurin aiki ba bata isa ba kawai ita tana nan ne kamar hular shi sanda yake da bukatan wani abu lokacin ne take nan a mutum amma sanda zaki ga wani ma in kika da kika ganshi a waje yanda yake da rarraku da wa'insu 'yan matan ko kuma da abokanan shi wallahi kika shigo gidan shi ba za ki ce shi bane ba ya mai da matan dan kamar wata enemy in shi so ni ban san me ke kawo irin haka ba kuma yawanci da man kika lura da irin wayannan maza masu yin irin wannan halayya zaki tarar da bai san daraja ta macen da yake zaune da ita balantana har a kai ga 'ya'yan matan da zai aje kuma wani ga nasu 'ya'ya matan dukiya ne a wurin su gwalagwalai ne amma ita wannan fa da ta haifa mashi su din bai dauke ta a bakin komai ba Husaina me yasa kike ganin ake samun irin wannan matsalar eh, to a mafi yawan lokuta dai zan iya cewa kamar yadda 'yar uwa ta fati ta ce suna daukan matan hankalin su ragegge ne to mace dai an riga dama an san cewa tana da rauni to su mazan wani lokaci suna ganin kamar wannan raunin ba lalle ne idan ka yi shawara da ita ko kuma ka gaya mata wasu matsalolinka har ta samu basira ko kuma fahimtar da za ta iya sa ka akan hanya madaidaiciya ba wasu mazan suna ganin kamar mace in aka ce ita mace ce to kawai ba sa bambanta hankalin mace da na yaro har suna kwatancen ai mace da yaro duk ɗaya ne da dai sauransu to amma a wasu lokutan kuma akwai matan da suke da ilimi da kwakwalwa da basira wanda har idan mace ta faɗa abu ko kuma ta ba da shawara a yi abu ko kuma wani abu haka har ya fi ma shi wannan namijin da yake ganin idan har ya ya haɗa kai da ita wajen tattaunawa za ta kawo mar cikas mata da yawa sun sa mazajen su a hanya idan namiji zai kauce ta ga alamun yaya yaya za ta sa shi a hanya ta nuna mishi haka fa ba daidai bane wanda kuma idan ya bi zai ga eh lalle abin da ta gaya mishi ya bin nan fa mai amfani ne zainab me yasa kike ganin akwai uh, uh, matsala mace ta ce wa miji ga yadda nake son mai zaman rayuwarmu ina so dan yi lokaci akan abin da usa ya ta faɗa ina ina mazan nan suke san da annabi yake shawara da matansu ko shi ba namiji ba ne ba na suke kuma da duk a cikin shawaran da ya eh, matan nashi suka babba shi akwai wanda ya kauce ma hanya akwai wanda bai ci nasara a kan shi babu inda za su dinga daukan mu a matsayin mutane saboda dai mun haife su mun haifi 'ya'yansu mace ta haife ka in mace ba ta da hankali ashe wadda ta haife ka ita ma ba ta da hankali ko ba haka ba kuma tun da wadda ta haife ka ba ta da hankali kenan kai ma baka da hankali ni a gani na kawai abin da ke kawo wannan matsalar rainin wayo ne sun raina mana wayo ba su dauke mu a bakin komai ba shine kawai eh, fatima kamar yadda yanzu zainab ta yi bayani kina ganin in namiji ya sadu da wa mace ya saurare ta ya fahimce ta ya amfani da shawarar ta ta yi masa kyau me kike ganin ya kamata mijin na yau matar to a gaskiya dai idan namiji ya shawara da mace ta ba shi kuma shawara mai amfani ya kuma ji daɗin shawaran to ya kamata ya girmama ta ya ƙara mata matsayi akan wanda take da shi kuma wani lokaci mazajen ma ba sa jarabawa su gani a'a bari na gwada dai so ɗaya na gani ko a'a tana da hankali ko ba ta da shi shi a koyaushe ba ta da hankali ne kuma yana tunanin ba za ta yi hankali ba ba haka ba ne idan ya yi magana da ita ta kawo shawara in dai bai yi daidai ba sai ya shi ma ya kawo tasa shawaran ya ci to ke ba kya gani idan muka yi kaza muka yi kaza muka sai ya haɗa shawarar shi da tata mu gani sai ki ga wani lokaci haɗin gwiwa sai ya zo ɗaya wani lokaci kuma a ita, ita nata ita kaɗai ma sai a samu shawara mai kyau a tsakaninsu to ina ganin duk namijin da ya shawara da matarsa kuma ta bashi shawara mai kyau kuma ya ji daɗinsa to ya kamata ya girmama ta akan girmamawa da yake mata akwai labari da ya zo mana cewa saboda rashin sauraron mata a wurin kwanciya har yakan kawo mutuwar aure kun yadda da haka? wani kuwa saboda akwai wani kalma da hausa suke amfani da shi za a ce na rashin kunya ne kowa ya haƙuri wai akwai wani abu da hausa suke kira hawan ƙawara yawwa abin da ake nufi da hawan kawara dinnan shine yawanci zaki tada mazajen nan ba su iya mutum bai iya lallaban matai shi ta yadda zai yi har ta zama in the mood ba kin gane sai da kawai shi kawai baya ma tsaya ya fuskanci tana da bukatar shi ko bata da bukatar shi ba ruwan shi da ranar ranakun da take da bukata da ranakun da bata da bukata shi dai kawai kan shi ya sani kawai shi in yana da bukata dole ne kawai ko tana so ko bata so a yi shi so kin ga wannan zan iya ci hakila girman kai ne girman kai ne mafi yawancin abin da ke kawo wannan shi yana ganin kamar ya tsaya neman shawaran ya tsaya neman yaddaita kafin ya kusance ta tunda yana ganin na biya kudin sadakin ki aikin riga kin zama nawa duk abin da naga eh, annabi ya ce eh, matan ku gonakin ku suna yawan amfani da wannan wajen cutar da matan kin gane so i don't know in sun za su zauna amma kuma ai ko da aka ce matanku gonanku ai kuma an ce ku yi lallashi ku ku tausasa su ku ba su magana mai daɗi saboda masu so su sha'awa ko ya eh, kika gani kika gani Husaina ah, akwai wani malami Allah ya ji kanshi da rahama da yake cewa duk da an ce matanku gonakanku ne ba a yarda addini bai yarda ku yi musu zuwan doki ba wato kamar yadda doki zai zo kwatsam ba wani lallama ba lallashi ba kawai sai dai kawai to a addinan cama bai dace a yi hakan ba kamar yadda yar uwata zainab ta ce suna ganin sun riga sun biya mallakinsu ne yadda suka so haka za su yi kuma dole abinsu gaskiya hakan ba daidai ba ne to kina ganin tauyewa mace haƙƙi ne idan aka yi haka fatima to sai ma kuwa idan aka yi mata haka an tauye maka haƙƙinta tunda annabi ya ce ku lallashe su bai kamata a ce kawai saboda kun biya sai ku mance da wannan magana kamar da aka ce matan ku gonakin ku bane ba haka ake an yi wannan kalma ne kuma sannan da wasu ma'anoni wadda suke tare da shi idan an ce matan ku gonakin ku ma'ana kuna iya zuwa musu duk lokacin da kuke so amma da lallashi kuma bisa yardar dan kai namiji ma idan za ka yi tarayya da mace in ba ta yadda ba kai ma karan kanka ba za ka ji daɗin abin da za ka yi ba don haka har da lallashi ma kuma ba daidai ba ne a ce namiji ya yi duk abin da yake so akan mace saboda kawai yana aurenta. daɗi har me wahala Jamila, ni ba malama ba ce, amma magana gonan nan da ake yi, tattali. In kana so gonarka ta ba da bada amfani mai kyau, yabanya mai kyau, dole sai ka yi tattali. Sosai. Tattali. Ana mushi kamar bahagwar fahimta. To, a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari, masanin ilimin zamantakewa da halayyar ɗan Adam, Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share hagen shiga jama'a a Kano ya hito hili ɓalo-ɓalo kuma dalla-dalla ya yi bayani akan ilimin jima'i kamar yadda ya kamata iyaye su koyar da 'ya'yansu kafin su yi armi. To abin da ya kamata a samu shine iyaye su sami wani wakili ko waliyi ya koya wa ɗansu zaman aure. Misali iyaye su sami mahaifiya a samu wata gwaggon yarinya ko ta ƙawar mahaifiyarta ko ta babba a unguwa mai aure wacce ta haife ta wacce za ta zo ta zauna ta koya mata dalla-dalla yadda ake yi wa miji ba kuma za ta zo ta rinka gaya mata ki rinka gyara shimfiɗa ki bane ko ki rinka kula da shimfiɗa ki a'a za ta gaya mata idan mijinki ya zo ga irin kwalliyar da zai zo ya tarar da ki ga irin murmushin da za ki masa sannan ga irin yadda za ki zauna tare da shi eh, ga yadda za ki zuba masa abinci ga yadda za ki sa zuciyarsa ta washe ta huce a irin wani lokacin kada ki tambaye shi ko ki roƙe shi wani abin duniya lokaci ne na kwantar masa da hankali ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wurin sana'a ko daga tukin hais ko taxi ko a daidaita sau ko ya dawo daga ofishin gwamnati ko daga kamfani lokacinsa ne na jin daɗin rayuwarsa ki fara yin wannan abin ki haɗa shi da roƙon wani abu lokacinsa ne shi kaɗai da shi da zuciyarsa sannan kuma idan ya sa hannu ya taɓa ki ga irin yadda za ki yi masa idan ya jawo ki ke ma ga irin yadda zaki ga irin yadda zaki cire kayan jikin ki ko ki bashi dama ya cire miki ga irin yadda zaki yi masa ki bashi dama ya kwantar da ki ko ki kwantar da shi har zuwa lokacin da za a je a yi jima'in ga irin yadda zaki yi masa ga irin yadda kike yi ga abubuwan da kike sa ran zai miki ga gudunmuwar da zaki bashi wurin yin jima'in ga yadda za a yi jima'in in za a yi jima'in ana yin a da b da c da d da e har zuwa iya yadda ake yi ga yadda zaki masa ga yadda kike saran zai miki ga haɗin kan da zaki bashi kar a zo a ce mata wai ta je ta iya shimfiɗa haka zalika shi ma ka a bar shi yana buga-buga iya abin da kwakwalwarsa ta kawo masa ko kuma wanda ya gani a fina-finan batsa a shi su ne zai yi a'a a zaunar da shi shi ma a koya masa in ya dawo ga yadda zai wa matarsa ga irin yadda zai jawo ta bayan ya gama kaza da kaza ga kuma yadda zai yi cire mata kaya ga yadda zai yi mata kisin ga yadda zai yi ya rinka shafa ta ko yana matsa ta ko yana mata kaza ga guraren da zai taba a jikinta sannan kuma har ga kai lokacin da zai kwantar da ita da lokacin da za su yi jima'in ga yadda ake yi kada ya yi kaza da kaza da kaza yayi tabbatar ya da a da b da c da d wannan shine aka koya masa yadda zai yi abin amma in za a bar yarinya da iya wato hadinta na matsayin ta wata bata taba yi ba ko a bar yaro da iya kokarinsa a matsayinsa wanda bai taba yi ba za a je a yi ta buga buga a rinka yin abubuwan da ba su kenan ba shi bai samu irin jin daɗin da ya kamata ba bai sama mata irin jin daɗin da ya kamata ba bata ba shi haɗin kai sun ji daɗi yadda ya kamata ba baccin nan na saduwa ko jima'i tsakanin ma'aurata yana ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma a ƙasar hausa kuma batu ne wanda yake da mahimmanci amma kuma wato ake da kawar da kai wajen tattauna shi yadda mutane za su fahimce shi kuma za ka iya cewa al'amari ne zai zama kamar ruwan dare a galibin gidajen hausa wai yaya ya kamata a ce irin waɗannan al'amura sun kasance ta yadda za su kai ga sun taka rawa wajen rage matsaloli na sake-saken aure da ake samu a ƙasar hausa to ai yawa yawa ma idan ka ji mace ta fiye korafi abubuwa ne da ba su wuce guda biyu ba ko dai abin duniya ko jima'i idan kuma bata da matsala abin duniya kaga ta fiye rigima da mijinta to gaskiya a binciki rayuwar jima'insu mutane kullum suna ture zancen jima'i gefe idan aka zo zancen aure a tabbata an yi laifi, a tabbata an yi kayan daki a shirya a yi komai a tabbatar miji yana da sana'a ba wanda yake tattauna zancen jima'i idan yarinya ta zo tana da matsala ba wanda yake tambaye ta zancen jima'i idan ya zo yana zagin matarsa ba wanda yake tambaye sa zancen jima'i ka ga mutum yana da kirki a waje amma baya jin daɗin zama da matarsa kullum cikin korafi yake yana zaginta zaka ga mace mutum ya kirki a mata tarbiyya a gidansu yar islamiyya ta yi ta hafiz ta sauke kuma tana gaishe da kowa amma ba ta jin daɗin zama da mijinta kuma a rashin dace ma mijin yana da rufin asiri za a je a tarar da abinci a gidanta amma duk da haka kullum kuma ba ta son sa ana samun sa'in sa ana samun rashin fahimtar juna ana samun korafe korafe a tsakani amma duk da haka wai ba wanda yake tuntuɓa akan jima'i ya ce wake me yake faruwa dangane da jima'i a sati sanowa yake yi ko a wata sanowa yake yi idan ya zo yana jima'i da ke ya yake yi kuma yana da me da me yake miki kina jin daɗi kin san ma me jin daɗin ba wanda yake yin wannan tambayar ba wanda ma yake kawa ya kamata yi wannan tambayar in fact gaba ɗaya ma an manta cewar ya kamata a rinka tuntuɓa kuma zaka na sha faɗi duk inda kaga aure yana rawa to ka zauna ka binciki rayuwar jima'in ma'auratan nan in dai rayuwar jima'i tana da lafiya to zaka tarar cewar an yi maganin wannan conflict ɗin kaso mai ɗimbin yawa amma za ga mutum da rufin asirinsa da komai mutumin kirki a waje amma ba sa shiri da matarsa ka gama ce yarinya yar islamiyya an mata tarbiyya a gidansu ga abinci a gidan mijinta ba sa shiri to dole ne a tuntuɓi kuma kamar yadda na gama faɗi dole ne sai a rinka koyar da yara shi jima'in nan ko a addinin musulunci ma ai akwai inda ma malamai suka nuna mana a hadisai ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku turawa da matanku yan aiki kafin ku je musu da jima'i har sahabai suke tambaya menene yan aiken nan ni na yi kokari ni ma iya dan abin da na karanta wurin malamai na taba tattauna akan zancen wannan yan aiken da gaske yan aiken ne akwai lokacin da ne wannan nake gaya wa masu sauraro cewar idan mutum fa zai yi jima'i da matarsa to fa sai ya shirya ya aika mata da 'yan sako kwana biyu ko uku ko hudu ko sati ɗaya kafin ranar da yake so ya jima'i da ita kuskure ne namiji ya tafi yin jima'i da matarsa gaba gadi kamar yadda zai shiga kanti ya je ya siyo madara ko sukari ko recharge card kuskure ne ba a zuwa wa mace sai an yi mata saƙo da ɗan aiki domin babban abin da nake so namiji ya gane shine a wurin jima'i mace zuciyarta da ita ake yin jima'i ba da al'aurarta ba al'aurarta kofa ce kafa ce da ake aikawa da saƙo zuwa zuciyarta jin daɗinta na jima'i yana cikin zuciyarta ta wace hanya za a tura wannan jin daɗin shine ta wannan kafa tata ta al'aurata ake tura amma ainihin jin daɗin ba anan yake ba domin in za a auna jin daɗin kashi ɗari to kashi tamanin da biyar yana can zuciyar kashi goma sha biyar ne ko goma a kafarta iya yadda aka iya tura da saƙon iya farin cikinta da jin daɗinta da gamsuwarta kuma na sha gaya wa maza kafin ma na yi bayani yaya ake aika da sabon na sha gaya wa maza shine ku yi taka tsantsan gurin faranta wa matanku da daɗaɗa musu da gamsar da su wurin jima'i domin fatin da aka fara rayuwar duniya ake yin kwarto yaya mace tana da miji za ta yi kwarto yana biya mata bukata ko ta abin duniya ko ta jima'i saboda haka ka iya cewa matarka ai matarka ce ka taka ta duk lokacin da kake so kai jima'i da ita duk lokacin da kake so ka ce waye da ta isa eh za ka yi ka fita amma kai ka ji daɗi amma ita bata ji daɗi ba jin daɗinta kuma ya rage ka biya mata bukata ko kuma ta zo ta kallon fina-finan batsa na blue film ko ta karanta novels ta tunane-tunane ko ta sa bestseller films ta ta sha'awa-sha'awan wanda suke cikin ko kuma a yi rashin daɗi a rashin dace wani ya zo ya rinka biya mata irin bukata a yadda ya kamata ya biya mata tana jin daɗi kai kuma kana nan hoto saboda haka kowane miji ya yi wa matarsa abin da ba za ta kalli wani namijin ba babban kuskure shine kana auren mace tana begen wani to ka kasa kai za ka zo ka yi shirmanka da kake gani na jima'i ka tashi ka tafi ko masana sun daɗe da nuna cewar tsabagen baiwar azzakari da allah yi wa namiji ba shine babban abin da mace take bukata wurin rayuwar saduwa aure ta jima'i ba wannan aiken shine gashi kuma zan faɗa abin kamar yadda yake ya kamata miji ya aikawa da matarsa saƙo da mu a zamanin nan muke bari mu yi magana a wannan zamanin namu mutum ya turawa matarsa wani ɗan saƙo na wani joke ta whatsapp ne ko ta message ne ta ɗan karanta ta yi dariya ai wani ne aka ce kare ya ciji wani mutum aminan wani mutum ya ciji kare ko kuma wani mai keke ya kaɗe wani mai mota ta dan ji daɗi a ranta ta dan yi dariya tana yi tana girki tana wanki tana wanke wanke saboda haka washi gari kuma ya dan tura mata sweetheart yau an yi abinci fa ina so a dan mun zobo a cikin kudin nan dau kaza a dan hada mun zoban nan naki mai kaza dan wani message ma ba sai ya ce mata wani gunduma gunduman i love you ba ya share ya wanke zuciyarta in ma da wani bacin rai da ya mata wani abu ita mace zuciyarta ko yaya aka bata jin dadi ba ta rainawa mace ba ta raina kirki ta ce namiji yana da kirki ba ta raina komai kankantarsa saboda haka sannan kuma sai ya rinka rarrashin zuciyarta kafin lokacin ya yi shi ake cewa sai ya yi firizantin kansa sai ya aika da 'yan saƙon sai ya sa zuciyarta ta nuna kamar yadda ake dafa dankali ɗanyi ko ake dafa kwai ko ake dafa abinci ba kana ɗorawa yake da huwa ba sai ya ɗau lokaci sai ya rinka dafa zuciyarta ta hanyar rarrashinta ta hanyar murmushi ta hanyar ɗan wani saƙo da zai aika mata na message ko ta hanyar ɗan wani ya ce ko da ɗan yi masa kaza ne ko ya ɗan mata message ya ce ai ranar nan da kika kwalliyar nan ku kika sa jan baki kin yi kyau da Allah yau kafin dawo ki ɗan yi jan bakin nan ke fa kin san fa kina fa da kyau fa kamar irin ɗan wasu maganganu ɗan layi ɗaya biyu to da kanta zai ga ta fara ƙoƙarin ma faɗowa jikinsa ko wani jansa da wani hira ko wani jansa da wani wasan banza ko wani abu makamancin haka to lokacin da zai zo mata zai zo mata zuciyarta ta riga ta narke ta dahu shi kawai take jira ya dole sai ya zama mai sakin fuska kamar yadda hadisai suka nuna manzan, Allah yana yi sai ya zama mai wasa sai ya zama mai tsokana kwana ɗaya biyu uku kar ya yi tunanin cewar fa sai ran da ya ji sha'awa zai neme ta ya gane cewar daga ran da ya jima'i to nan da kwana biyu uku hudu zai bukace ta to ya fara shiryawa tun yau kafin ranar ta zo shi ma yana yi yana tara sha'awarsa saboda haka yana shirya zuciyarta yana shirya zuciyarta ranar da za ta zo kuma sai ya tabbatar da waɗannan abubuwan sun tabbata to jamila me za ki ce To Allah ya kyauta. karshen mm, shirin kenan da fatan masu saurare kun karu da darussan da ke cikin wannan shiri namu da fatan kamar yadda muka ce za a gafarce mu dole dole ta sa sai mun irin waɗannan maganganu saboda mu ceci aure daga mace-mace da kuma gyara zama tsakanin ma'aurata. masu saurari sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr Nick da Mukhbil wanda shi ma muke tare da shi Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah kuma gobe muna da babbar bakuwa a nan sosai uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya za mu tattauna da ita albarkacin ranar karrama mata a duniya gaske. insha Allah a yau da malalaci